Fɛn i fen da o fɛnɛ, i fen fɛn kɛ ni neman kana ala ga folo kana ala ga kana tay fa la jaa to molo al fa ko kuma kura amna eh. to man la ala in tattaqullahi kale sila ala la haqqa tuqati ala nya silan hakikatu nyama wala ta mutun nal kana fa illahu anda to muslimuna ya kana sinaka ala silan ala hakkan ala fa sinaka tañi ayo koɗo mona kila waya fasar ñaali wiro worora lo mo anen kono daña wa kay mu mubaraka fi zuhud wa abdourazak wal bi wa abdou ibn humayr ibn abi shaybata wa ibn jarir wa ibn munzi wa ibn abi had wa nuhasi fi nasikh wa tabarani wal hakim wa sahahu wa ibn mada an ibn mas'ud fi qawlihi ittaqullah si sila alala alay sila alala hakkat tukkade ala ña silan hakkikato ñama o <laughs> ɓe kule ala de kala ko ma da ayu ta isi alaba dudurun ko hmm. la ayu sai nana kana so so hmm. hana jinu ben don namna de kana ke bure hmm. ya batu batu na doron wa yuzka ni ya ala to fin kon fin kon la la la ayu sai kana ni ala ala to la to ne an zakiya lungolun ne ila salo ila nafulo ila wirdol ila karango ila duwara e kana ñina alala o alage ba ba ba ba ke falaifai kana fi fisi walla alama ñina hakkatu kate ala ñasan hakki karas yulu warola kemlo tan saw wa khay al hakim sahar ibn madara wa ja akhar bin masal qal qala sa kira banga ko e takula sisula ala hakkatu kala ala ñasan hakki karo ayyo tawlam ya alabatu wala yusa kana soke wa yusa ya fi kon wala yusa kana ñina yolu warola kemlo tan sawana kiram akhay abdu bonu humayda an akrama e takula sisila alala haqqatu gal alanya san hakikaro nyaw kala ka ayyuta ya alabatun fala ayyuta kana soki ayyuta kariya shunkon fala ayyuta kana nyina kala da kala ibn abal fa shakka za kula ta da ala musulmi sai malukan fa anzala ala na da jinde bada zaka ko wala Fa fatakula sisil ala mastata ala no nyanya taruta kama ayata no jam don yin da kurare na da burka kama si sira alala sembola ya na filo ke sembola alabaro ke sembola ya sira alala sembola ya yoro wala la kemlo tan sama ne fula wa khaybun da an bana abbas fi qali ittaqul haqqatuka ay ayyuta ya alabaro fula ay sa kana soge falam yastati o e mawono qala allah fa taqra si sira masa asman yoro wala la kemlo tan sama ne nanin ja wa khaybun abi hada an sa'id ibn dubai kala ko lamma nazar hadhihi al-aya istada qara ala qawmi kala amal do ko kula da mulkan fa qamu lo da hatta hanfo wara mate ara ki buhu e toron fo ftayda ha ha be ko hakkatu ka mol sala ala nyaata mol albare kana so way mol fal dol man na fi no keno dol man na fi no ba kan do wata kalati jibahu hum karol fon lo karol dimida e karolu karakado kado walla karolu ɓalanɗa e yomburon fo anzalala ala narajinde tahfifan kasonande kanama simitimaka koye ko fa takula masa ala ala kaña mosi ala me mesano ñaami de sila ala nya fa naskat al aya al ula fa naskat al aya al ula ina e re aya folo burga foma in aya dola mastata tumana ilo warola kemlol tan sawanen lola waka ibnu madaba an ibnu masud ittaqulla haqqa tuqade qala nasakatiha maya burga fattaqulla masud alayhi sala ala allah sembolla gara ilo warola kemlol tan sawanen wora waka ibnu jar ibnu mujab ibnu abi hadi an nahal fi nas kam hen tarika ali an ibnu abbas fi qawle ittaqulla sisa haqqa tuqade al nyasa hakika qala go lam tun sa ma burga wala kimbare haqqa tuqade al nyasa hakika men ay jahidu fi la jadaka ala kodo haqqa jahada jahada hakika dola wala taqwa kana muda filla allah koɗo lawmatullah mi jala la allah jala yero e e ɓen to kala ne e ɓen to kiyala e ɓen nen nana ema e emaɗa ɓe men keka abin e ana fan kiran molla ni ala da e yana babal alkanatu alkanatu jalai rolo kale ala la kolo ke wa komo kalo <coughs> lillah ala bil kisb tilon wala ala afta hanna bil ala kan wa ba hanna fanyo kan wa mahata na al banyo kan toña yelo wala ɓel wala doron aye carrément pim aman carrément olonde toña yelo toña londe alaña silan hakkika ko ayo mambour wilo la kemlo tan samanni warola awa kaybo jaa arrabi bon anasi qala lamma nasara ɓe ña ayo jiita ittaqula sisila alala akatu kada alaña silan hakkikarola summa nasa natana jii baada ha ayo kola fattaqula sisila alala masata wali anno ñamen nasu hajjira ya yi ayo burk allatin ya ayo da fi al'amuramin da al'amuranar yaro warar ake milor ta sama nisai a kai abu da za ku abu rubun hamada abu da da fi nasu fi ya bin jari an kada da fi kawle ya takula mulki sila alala haka tuka da alanya sun haki karo nyamu kala ga nasu kada ala aya aya burk fi taka min bai sauri takabun fatakura sisi ala masala asi ano nyame ma ale ala la kumo moye waati ale ala kuma bata ala nin kira ale moye ale bata wa ale ha tanna mu rasul rasula mole kila baya sara ala samo wata e kan bela kuma be la fiye ma istata o mosi ne men no de la ko do bota da fan ko yoro waro la كامل سوى نكون وأخي أبو ابو حميد ابو مزيد بن أبي هذا أن أكم في قوله اتقوا الله حق تقاته قال نظر هجر أن يعيجل في أوس في الأوس والخزرج أو شون جل كور وكان بينهما قتال كلا لا تتم يوم أبو عاصم بعث لون لون كلا لون آه، قابل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كلا لنا يعتنون ادر كلا قتل بجي والله في ابن قتل فقد من أشكل تنبدا فأسلا بينها نار الكيما نينا لكيتيما فأنزل إن أرى فأنزل هذه الآية فأنزل هذه الآية آية جلد إلى كول بلور ولا كمل تنى واخي ابن أبي هذا عن أنا قالك الله يتقل الأمر على عبد الجند سلان ولا على حقا تقرأ لن يتن حقيقة حتى يأخذ من سفاها نمتعب بلور ولا كمل تنى نكين واخي أتى عليه سوى أحمد التنبي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن ماجه وابن ابي حاتم وابن تهبان والطبراني والحاكم والصحاح والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال قالت كلا باكو ايها الناس اتم اتقوا الاسلام حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولو ان قتلة نات كان فافل فمسلمك قاتل من زكم زكوم لجي تندي كيلو لا اله الا الله رسول الله قتلة tonde kilin tonde da la amara de den naɓe kuni ala ala ahle arde banko ɗum ka na balo jakumu yiroɓe tonde kilen ton don ɗon tondira duniya kono fende diyala fende ɓeɗe ama fa kayfa ñajuma abiman laysa lahu taamu mente dumol sodola laka ella zogo fo jakkumu doron mu men na ami mu kata ala min fenti o mote laban na fenti mm. layla laila za kuma ton da kirinta kunna duniya da sakamin bai odurin da domala wasu eh, sila alalar yolo waro la kemalol tan nan nin fula wa kha ibn jara ibn abi hada antaw ta fa lazina amanu taqulla haqqa tuqati ala ko misima al sina ala ala nya sa hakki kato nyama wa huwa ayyuta wala bi ala batunna fala yusa kana so so fa illam tafu nalmo ke wa lam tasdu almano fala tamutu no mo kana fa illa fo be fa ala lo menna wa anda do musim ala ta misima ala kona ala fa misima ka qala ko ala misima ka wa ala hurmatu sa misima ala hurmaka to man do misima kɔrɔmɔ na bara kɔni misi mun la duwa ni ma kan fo si na kan idza shafu al ma'bu wa jazal mubahara o mo si fa nin kila kan jiwa kan misi mun la duwa wala kawlo kana yelo waro la kemelo tan nan ni sabanjan wala mun yi hadisa la mo de ayo la karam wa akha akati wa an anas qala qara sa kira banga ko la ya taqi allah abdu nyonda silana ala haqqatu qala ala nyasan hakika don yaw hatta yala fa asala annama asaba fa fa na ta sodo lam yakun li ikhtiyata fa la ko tawhid la mode ita ya ko men be kele la jonto bayla o ma akhtahu men te kele la al lam yakun li si wata kele la jonto on wala ko to jombul hmm. ko to jombul ko bebe ala na ko ko men be ke wala ka ke ako men te ko be ko e to jombul dennel ko kulobo jangol jongol sunguru no e san ko la kulobo ya to la kudo jongol kulobo do jangol baba kan ni sai mala president la ne do do na kiyamano e ga do jangol ko be ala la bol men kete la ala la men man kala ay fora men ala la lo fana ko do ka ala la ala no mo ma kala a ako tukummuta fota muto alama lon ɓeno ladduma wala kono du karere ala kilon moma keela tawfiɗo ni wuluda kono ta noon ɓuɗon fiki aɗa ni mi kalande o ɓe ko noon kalande o ye misimol signoya misimi a kono siyo e wuluda misimi a kono da manta da e ko ollon ema hanni na kalan ɓolo e tawfiɗo olni ɓay e wuluda kono karambalo dole sai fa bolla ima abaja da fa man siro Ita itambira dole wai kwano be tankala tawhid fanna alamu londo do londo do be je so mo la londo no wata e, e si mo ja dan kenanen tawhid o soro hani sira ma te do o mo aidan e do be jo e siro su fa kwano tanga aman tawhid do no e da kono tawhid do eh ay tawhidu ah hmm. tawhidu aya kodon aya kemen aya sabanjan aya kodon aya kemen aya sabanjan قوله hmm. تعالى toɗo ala eh, imran sa mbaɗa tubabol ɗo ɗo misimol tubabol men dawa folde sa misima ala ñande men kela yatolo jira abon ala annabila e salam aya e tan seni fen tan toɗo imrane emaran sa o ayatan tanne se tan seni fen soɗol sa misimol ahan ala e kila kana ala ñasenga hakika to anen misinga kana fa heɓa badale ka fa misiñaka o kola ala ko mesimol yo ko mun ala kalila ma ala ɓatollella non ala ɓolo sifatamolo yala ala be kadi yama dinde abe kadi yama ñamade keɓa kamalla wana niman kuma moyɗe ni mi soto jeeɗe tawtade ɓa ala diyamata keɓale dende mesen ɓaale keɓala abe kadi yamole ko ñamade hakkille na abe kadi yamole ko immen de ni hakkilo ala kadi yamoya na faala ala ɓe ɗe men alala kumamoye mais ye soɗore tawɗade لا إله إلا kan صلى الله wole fan kan dallo aɗa fo faɗallo ena wona soro matara wona muɗa ena wona kan de la ke sen ara anela anela kiidi ɓala ñol fo fada anamne da buda na wannan ko ke ya fanka na borta ya alamin jahannama be nya ko ya bor jahannama ya man son alala kuma mai ike ba ba nan ko da da sura la ga falatul manna illa nafsaka e fon la te si da alanta de qawluhu ta'ala wa tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da fa allafa bayna qulubikum فاسبا بنعمته إخوانا وكنتم على صفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياتي لعلكم تهتدون الله أكبر ألاكم واعتصموا ألفي للن بحبل الله على لن ينجلوا بالا جميع المؤمنين لا بيس على الجلود عليه لن لا ولا تفرقوا لكنا جميعا لكنا جلوبنا wasu kula da shinko daga nema da la'alala neman alaikun neman min kale a lafiyan ko ezi tumara mai kun da alkira a da alkira nyo jawt hausa ne kajajo Jau ya balta ta te mazo fa Allah fa Allah na tana den da ka kafin da ka bayna kulgar sun ma na da ka kilindi fa hausa bla asbar Allah ban da binema da alala e ne mo ikhwana alkira bakin fa hausa ne kajajo lo wa kun da altar ala shafa huran dimba dimba dimba ba ko da ala safa din ka da kan mhm. hofra din ko min din ba ba kono din ba din ko da teren tarabasin din teresin din teresin din isi tarabasi yebulo din ba din ko ko mena na din ba din ko fa an kaza na da kanan da ko finkin do bi ta kan din ka ba nyaro na bula to kono abe abe fara la teresin din do ko no ina ta bulu mu da ka ko din ko be ya kazalika tan yubayyinu aka kondo kala kantul ayata ka misalo ko na nala kolon ka ko da wala Allah kon tumanda tol ta ta dona false kanda ala nga kanda ala ma nga kanda ay ala bolo ta sa ya ayo kila fasar ya abra amana su yede ko akoko kila ko ni ayo fasaro to hadisa wuro wala kemlo tan nane nane ya أخرج سعيد بن منصور ابن أبي سبر ابن جاري ابن منذر التبراني بسند سهل أنا ابن مسؤول في قوله تعالى واعتصموا بحول الله على الجل أمدا قال حول الله على الجل با ألقى ولا ينكر عنه على ينكر عنه أمدا وبعد فحول الله فينا كتابه فجاهر به هبال الإدام تحبلا taade mbi ko ngajjulo ommude de alala julo ɓaade la ilaha illallah anda rasulullah hmm. hablullah wilo warula kemlol tan nan lulo wa akhajala faryaɓe o abdou bone humayra ibne dari douraysi e wal o e ibne jari o ibne ambari o fil mosahifi wa tabarani o ibne marda wa hilba haqifi siaɓe an bone masode qala inna haga a koñinde silaɗon silala mo mo taɗa fela hmm. halar lalandiñe silo da ma be lalam ta da shi adan fi shi adan fana kana jira ala lan sila na lalam fa na dona kilo ke ya abdallah ta alwajan halum anna hadha ne huwa ta ga yin silo le su da an sala furiya morko den da la silo fa ta sun bi habla da allah sai ala julo mura fa ina habla da la julo ala ko wala dan eh, kan mi fi ma yawa e de be kalan nalde kama me fi ma wai hande yawa e da no ke sai sa ke ran sila jamo ci da banda he mar watin den tata jila sa waɗani fololo dawaɗa hani salawlo da ci taraji pour ñin kammala kalisa no wi siwata yemale ɓe arkangel le ga ba ko seeɗani fana naada ako ko ta konta eh, mahadaro la de mahadaro kula kula ka ko da fo e da mahadarol eɗaɗa ne kana ha madara so ani madara so den dor kala mahadaro la mahadarolata maɓoɗila madaso ane ane mahadaro kadao aɗo mada majjiso amata madasoro ha aɗo ɓe gon deɗo mahadaro daɗaɗa ane darante mahadarole mum akoyen dina mahadarode alam mahadarode de seeɗan kana ala koltolde bara la ya alala ya kana. wala ñin kurano alan kana yelo worola kewlo tan nanni wo waxe bon abi sew nu jere an abi sew de khudure qala qala rasulullah kira banga ko Eh, ako kila ko kitabulla alala kitaboñi suwa wo sablulla wala alala julore almamdud men ɓe yondi yondi yondire mina samaka wonan sanda ɓe yondi yondi ya yorana ilal ade kana ñum kama kam mais ñen julumra wala lellan alala juloɓe sela nde ɓe sikala foye fuda alama alana karam kolon kolon no fala beda le dia bara kolon bana e ka julo yora mol kam ya mota ye ye kisan ye julon kolon ba ko ne kana ye julo yora mol ka ha kolon kolon kolon no do si afon kasa kolon ka be fon fula mura fon fula mura fo do ka kana e ka julo mo be be la fo julo mo to la ko o do sa en fela duniya ja ala julo yon yon den kan akon yin julo mo da yin julo me ayor ayoran kanna wala ne ko e fana jilo ji kolonkono jiyo fele lafre min la lafre so jomo dala be jafete fayno la kolon kolon jilo fele kolon dala ko la yondi yondi ya ɓulaka e taɗota e jiyo bonde yela jiyo so yemi iman jilo kolon kan qouran o fe allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu akbar alaa ko mbembele la ɓaye kulumboy muɗum so ɓe gani ake ɓe kanala mum nen kulumbanata kabal kana nde buga mbaɗa nde kara ɓulate kana ana nde ɗum ɓeele ka julo muta de alaga koano kan yol worwora kewlo tan nani amin worwora waka yabna abi shebara an abi surayhi alkhuzai qala kara sa kira ban ako inna haja ko nyin ko an sababu ya dolan sababu dum mal sabun yimma sababu julo la da kumba julo tarfa atul atul do biyadda ala fon la da atul do o tarfa ala en tul do min be d'o be de ko la batul baratul bolo muda le lellem fata masako ale lellem bihe ko anola fayna kon karato nal be nyin ko anu muda tem lan tadillu alta filla do nyin ko anu mudogo abudan burai wallahi sabido la ɓen e ne ni yaw soɓito seeɗo niyade in formoɗo e ɓaala newo ɗum dammo ɓe tulo saka siyaɗoɗo moto fit ayi wiro warola kemalo tan nanni sen waka ibn abi shayba wa tabarani an zaid ibn arkan kala ko khatabna rasul kiran kawan fa kala ko inni de takum be tulo gara fi kala ko kida wala allah kiran batula bo ko hablu wala ala la ba mana taba momen bulata non kana ala al huda to be kando ga amanta ko memme julo bula kana to ala da to be fulo ga ala kala yoro woro a keɓalo tan nanin konon axaye ahmad an zeyde bon sabre ka kala ta keɓan sanata ko inninte tara ko ɓetturoke fiukal kono khalifa ten joto sela fula kitabu da alala kitabu wol ɓe tula nintaɗa azawa jara nen kila ko mamu ɗoɗum julembe yondi yondi tum fana ahlu bayda na na di na dimɓal lal albulo wa ma nyulo fulo la yata farraka e ñuluta e fara farade hata da alaya fo e da kan alhawɗude kawsa ɗaloɗo ako qur'an o nina dimɓayalu wala ɓe tula ñogo fo ñanna kawsa ɗaloɗo oɗo momin ñin qur'an um re kila al muda ene ɓita ñora fo e fura kila ala siri ko ko muda de ala siri ko ko de ala siri ko ko horoma de ala ɓe ɗana ne ko siri fola ala ko horoma kele yiri waro a kemlo tallo lunje wa kata warani an zede bin arkan kal kala sa kira ba ko enin de la gadu fara dum bal saban wala en bal nyaa dum bal nyaa wana gadu lo war na la kanal ala al bentara la al hawda kawtara dalo don na hawdu dalo fanzu ala jebe ta khulufuni alhin koma sai fi saqilan ko kulum fulado nga ko kulum fulatun ko malo muda kila ka ma saqilan manan ko kulum fulado yala sede ala yin ko kulun fulo kala ko ala akwa be wara ma ba kitabula aza wala ñin qur'an ala ngamur sababu ñimo julole ti tarafu julola kala dom ɓeyde la ala law muda santo o tarafo julola kala ɗo ɓeyde ko adula bomuda la duuma fatama saka lellen len mbihi ñin jiɗola ala ñaf lanta lanta jalalte foñola lanta jalalte talaɓa sila wala ta taddilalte filla faɗa wala askara kuɓa fula ñawɗo da ɗon wala ɓe kuɓa bay war ko kaɓum ko kaɓum kuuti wala askara men doya dow ɗo de ɓettetade ɓenna famille o lella de wa annahuma yingfulo de layyada faraka ñolde fota sirofonin couran o ha ta yaradda fofulo e jofe alayan ka ala hawɗa kawsara ɗalo to o saldullahuma gañinkake ñufulo zaka ñufulo rabbi mare fa tuqaddimuhuma ala kana ñutan de tahala ko ala kanda halage ala kana ñul tambindi comme ala kana tambi ñul ala kana ñul fa alfina halage wala taallamuhuma fa innahuma alam minkum wala tuallimuhuma fa innahum a'lam minkum walla ala kana e fulo tamɓinde pour halaki wala to alluma fa innahuma a'lam minkum ala kana e fulo londe walla ala kana e lombala ɓa ñuloya londe ya yee ko ano lo ñañon ko ano lo yoro wala la kamlo tallu nek wa khaybun sar wa amru tabrana ana abi sayd khul ithar qala sa kaba ko ayuha nasatul mul tenente to rek ngatu rek fi galto ma nga fen do en akhasu min al yamuda lande dal def al def la baden qur'an amran wala ko fulade adu ma do selon ak wala fa min akha do ci dabul ala la kitabo habulun julola ma de ma do non membe yondi yondi ma bayna sama wala sanu bankoto wa tara anna familo ahlu barinna bondon kilo fa annama ñulo fulo layira faraka ñulto janjanna hata yarude ala ala hawde fa ni inara kawsa dalon yolo warora kemlo tallo ne fula akha sa'd ibn musa abd ibn humayr abu ja'ib ibn musa wa tabarani min taraka sa'abi an ibn mas'ud wa atasimu bi hawla jama'ali ala ala julum dalbe qala ka hawlu la ala julo ala jama'al jama'ati wala misime jama'a ñomude kana janja amanke kuma la ñoso so dati o funama ala julo lati welo warola kemlu tallu ni sama jam wa akha ibn jabir ibn abi hatim min tarake sa'id an sa'id ibn eh, fatina al muzani qala ko samir ibn mas'ud yaqtul ngam ibn mas'ud yaqtul wa huwa yaqra ko ayuha nas atum alaykum bal yamara ka kamben fa yana ma ni alabado nin kamben hablulla ala lajulla ala zulama amara ala yamata bihi pour ngani nan أخي بن أبي حاد عن سماك بن وليد الحنفي أنه لقي بن أباني بن أباني فقالكو ما تقول في صلاة إني كونه ما لك علينا أنتبكا يزلموننا ما سكالكو تلتوني ويستمونا يكنن كو يجب أن يلي أكنن ويعتدنا علينا كيان دانتلكا fi sadakat na hannun na sada ne na fiyon dɔn ala na hun fɔn tɛ bala ne na masa kɛ olu bolo ban e kan n kana na fɛnw de hannun sada ne jagol naamol kala kɔla ne ko o to hun ala naamɔ di la alijama do alijama ala ka fɔ dɔrɔn kana janja ala ni masa ɲɔl kana kuya e ma halaka de ala umma mandol halakira ala kala mandol men tan e bitafriqaha ila janjam on mbaɗa ala ɓe ga kankelen dono na ala ɓe ga Ala ma wale masa bonɗo man koleya man kele si fan e eh, alaba bonɗinore sagoñin karde fe jamane ni alanimman sañor kana kele hama kada bayramo karde folede alay ga kankilende alay karde fo alaye sinde nima kada ala fe alay ga kankile alay karde fo alaye boyinde comme ɓanda mawni mota kuyala kuyala non tomol kelende wala kelo si ala tumbon sabu. amma ma same da kawla fama alal kuma mai wa ta simo bi hawla ja kon be ke julo kilin wala ta fan kana janjam al be ko ema ma be al ko ala tan ala ya jam bo nduna al be be ala nyo kan mun ma sa kuma fitna fi sain ala tu je be men kira ya al ja al fana bina men kira men bina al be ke ko la to masañol kana ña dummola moni kana duñola kote ke cuuɗo worola kemlo tallo lolo wa waaka ma maja ibn jaari ibn abi hada an ana qala ko sa kila ko qala tege e sa sallam iftara kala banusa banusan ko janjal ala ihɗa e sabana fregat kafu tan umma den kilen wayno man ñimmantolo ñuulo sa taftara ko na ñuulo ɓina janjalnalde ala sintewo saabu enen firka kafu tan worula nin fulala kollumo a firkan firkan ɓe kafon kafon be fina ɓe ɓiɗa jahannama illa wa da faka fakiran kalu kai ko ya rasa muna aitu ala kiyama ma hajira wa muna yin kala ko al jama'a wala ala ida usawna filga al yahud wal tamis warolan nan kin ha wayna ummati man da su tafta fa nawo janjan ala sin da usawna filga tawrolan ne fulal ha kullum yanka fu tawrolon ne fula bebe da jana fina bebe da jana illa wa da fakkilin da kono kaalo ka ko ya seede ala kira man haajil wahida jumala nyin kiran kala ko aljama jama ahlu sunna wal jama walan kafu bambe kiyelen birin e mambo noto e tute nodo o e molla kana botul kodo o e yolmi do yolbi dal janna summa ka ka kira ko wata sumu mo alay den bi hawla ala jam jilo la jama ala be wala tafa al kanan dinan bula alaysa kafo. دول ورا كولو تمل ورا واخي ابن ماجه ابن جرير ابن ابي حاتم ان انا قال قال كلا جو افترق ربنا سبحانه قال جنجان على ايدا وسبعين فرقا سنه تورا نكنا فان امه من دو ستفتر سنه بفرام فتن على سن دو سبعين فرقا فرقا تاون ورا نفلا كلهم بي في النبي بدا جهنم الا واحد فكر ان قال كو يا رسول الله ما هذه ومن هذه الوارد جمال كلام قال قال جماعه جماعه فلو ولا تدا ولا تدا دمبالا ني جماعه بون بي بدا جهنم man ne jama folo robola so ma kawa ko ko ato sima bi hawla jale den ala la jale den yoro woro la kemlo tallo no sen wa kha musal ba hakka an ban aba ana abi hore an no so wasallam kala ko an la ala yarda da yarda la ko ada salaka ko salaka <coughs> wasu kara kafa da lakawar kan <coughs> salasan ko sabal yar da aladun yadda lakawar da an tabbata shi alabatun wala ta shi bar kana fulagar bihi almashi an fen wa ta ta simali din bi habla alala jilo jama'al bi wala ta farko kana janjan wa an ta na sa alsin ne o kono to dia ma wala hulla ma amraka ne ala alayin ngani yo dan da Allah mara lale Allah alfa alsate molube ay e, Allah su kalo ala ngani yo dan da le somali ala ala ke kilindin Allah sa Allah sa do ko to dia fana la nyam sefo fana ɓol ñaama kumandan ɓoola ñaama président ɓoola na nanen banko mol dere kera kan kilo a ñoo kaloni ñoo maakoni fa sa kar ko ñaama anen banko do ko wa yaskuru laka alaka kanfa ala kanne de muna ka ala kanfa na kila ga nyin ko ko ko ko kar muna yama biya no ma ko muna mu alai ke ko do fana to kan yon ngai bo nyin suti ngai bo de ko do ka ila ke bal nyin ngai bo nyin ala kala ngai de nyino anara folto nala de fa alai oltu jora ka fitno lo na de anen presero ngai be nyino presero nyino fa nyino kede alu oltu jora ka fitno na de kan don kiriyati molu tema kawali de ka yo di ande dina nyoku yando de wala be do ko sonande ala kala ni sefo non kumanda imam nin president bulu anin mudiro ni imam ni masan ni adon ko be bulu o kasar sa anin yinin kala jama ala yinin ka o kema fulo ma ade ade muna kan alo wile kema do o kera mun ade nyi wile kema do dunda o do bodan da amen do bodan min o da e dadi ma nan ka kore ti nya fana ga o nya don ko lo fana lo kore ti nya fana kan hu asun kan dale al kana al ne da tolo e fana si sero tala e kala on mun al ko nin kala dan da sibla sila ba da sibla sila mana nen kala dan da fara nyoma ban in kon da nyonya so dola kaira ke nyoy e ko la kaira be nyote ma ko la yoro wawra kemal lo tallo nan ko akhay ahmad wa abu da an mu abi ibn abi sufyan an no sa ko ke kala ko inna ala kitaba ina kila den kelo e ftara ko janja na kila ko ta aliyahu don nasara le ta rada ne injil mol fi din hila dino talan talan da ala sintenio sabu ina milla foy ga ke dina tawuru la ne fulani wayna hajula mon to la nyin jama o de sa tafta ga to na be talan la na ala salatu wa sabiru milla e ba kira ne liya silo tawuru la ne so yani al awa ne dia silo men da ran to en de bolata men da re de bolata men da re nya ota naaɗu e ala min ndera alamin kira e ɗum kollu ha yurmoɓe finna ɓe ɓiɗa jahannama ɓe illa wayda fokkilo wala ja walla jama molɓe kamɓe nden min folo kam min toto kan walla kiita altuwa kan altuwa ñam welo worla kemlol amin taw woro jam wa kay ala hakim wa sahahu anbuna omar annabi sallallahu kala ko man kharaja min ubada mina jama da jama kono qida e sibre sibre wala yarala comme misime kafu folon yete bodo kono hanne da ila ila kola dio sibro kondo faqad khala o mari e, ko endro ke eh, ko londiro ke de rebo kadal isa misima julo comme fal kanata kadala ba julo ba ba ko da boda ko da an on ka o julo bonda ko da hata yira ja fana motan non do sila koto kande odo usaso ala sabari kuma kuda fola ko kuda kela ne alabadu nya alo ɓere alo tokkoto ma kan ete eh, moɗel kota kela ñowano ñoow ete me kurama nare e ɓeedolla de omam mara momin fam alay so allah imamu e jama ñaton ka table jama ala ñaton ko table fay namawtata fa ña e mayde ja eh, kafire fatoy momin e mantere alifa koto ete mare ka wala nayen dinoɗo alifa yarsono toɗo ɓe jumala kono malakenaoo onen dinomo jamade man kilen toon mbiyen na en nayi werɗo ne alabaɗo mbe kaadiri toon mbiyen dol kala moon na sana ɗo mo mbo kaari ladde chef kaare ɓa kawtira fooɗe kaare wala ɓeyde are oji annalel mo tokkene imama wonni silo talaade talaadaam taw worwule man kilin de ñin hmm. sila ɓaake on de amouda kaare mo amouda kaare on dol kankare ko non kolle dol kare mo ko ndan o manque ko o ɓe sila fota taw worwule onin fen ko noon de ɗum ɗin ɗon mooto faham jumalaala karante jumalaala sijaada alawda hakkildude yiro warora kemelol taw woro nen kiran waka ibon jawe bona abi hada ana abil aliya wa tasimu bi hawlillah qala ko bil ikhlasi lillah ka kala sanda ka ala wahda dalan wala ta farq al kana je ya kula ko la ta do ala kana yanda al kana yanda al kana lanse ya kula ala al ikhlasi al tu kala san kala so o kono alayhi ikhwan alayka badinde nyoye ka nyomuda ka nyoba badinde ka nyoma ko sila kende koto o kana tuje len kana sanka sila kendo tujani kila sila kododi wiro worola kemlol taw woronnin fula wa hebon abi hada an alhasan wa tasimu bi hablillah da ala rajulol kala ko ɓe taati wala ala batode wilo worora kemlol taw woronnin sawa wa akhe an katara wa tasimu bi hablillah kala ko bi ahdila alallahi ɗo ɓe amran ala yamaro wilo worora kemlolu taw woro anin nan wa akhe ibn jari an bon zeyde wa tasimu bi hablillah kala ko alisa misina wilo worora kemlolu taw woro anin lulu wa akhe ibn jari ibn abi hada an rabi fi qawle واذكروا نعمة الله عليكم على على نعمة فنغا من كالي إذا تمرامنا كنت كده آه دان جاول يقتل بعضكم بعض da لك أن يوفعله ويأكل سعدة على سنبه ملكة دمولك دائفك الله أنفرون الله hatta jaali sa fam mi ja allah fo alayna tan ka bisama mi sima nyodo mo bota fa allah fa ay ka fanda ka be mi sima kan bayna ka da mal denta o jama jama ka allah jama ke jama kilenda alayhi mi sima kan o jala ka alka alayhi mi sima ka ikhwan alka ba ke fakiron innamal mu'minuna ya ala alai sabari alana karan zitanolo wa munzi an nabi sallallahu alaihi wasallam nafaran kila an jama be de min lan fama ne kila o ya to ya to nyada ala ala fira yajab ma'ahu aniyata wa kala ko yasede ala kila inna ɓayna kawna ɓe nammoltema haɗumen keloolo ɓayna ɗo naka hon sima injinan injiido ala haalika haalihi e anla yata hayya lazi turiɗu hmm. hmm. madinalan saron kilani ɓenda yalla mayɗ e, son damay kaake ko lafran niyeta hmm, bare yana da sira ka ko baran man ya to tembere mhm nin ta tada ya kan da mara to andu man tembe ya wala da alake ina bayana na harbu kan dole ya te man kalol be je ko namol man tembe fitno ben to ya wana don na kafan sanan da inji ta ne na da ala halika ila ala halo hajira ala Allah ya tahayya lazi turid fo e ta fem paran lela fira men kama nin man da amra nyofe awso ko kon dole da wala ka je ko dada je walla ɗo leson ɗo leso walla gana ɓe kondo e bo ñaato gana sonkaji e ɓayen to duhu ño jawta fawaduhu al'amul makoye kago sanga e la hede jar ma ne ya kirani yan tambirala kirani e ɓeo men ke min nato madina korko en ɓa sam ɓe samba ɓay ɓaɗo folot fa kala ko najaɓe sen nen kilabida fala allah la tumanɗo ala yaslu tilkal harbo tumanɗo hokkilo men ɓen dammaɗo tem fo nin kila dal sim madina da tema koye ko fo sita ñiña ay ɓan hokkano kira yirawna yaaji anna ko laato soto ñiñannola o hiya yombo asolon bo asurlon kello kelo tan bilala e ko maddinani jani lakeadan dolte ɓennola fala kohu min al amil moke min kira ina araɓe ñi sannala saabu ina radia nin mo taw worwla kada amano bih min sonta kilama fa kada mino annukaba omo tawra kuntol soto je e sina asara radio mo tan nin fula fajakomajire kinna tumomi yakkulu ko ne ma kon doge ne alal nimal a min kalol ide tumamina kunda kira aada ñojawo fa Allah allafa baynako asunɗumo ko kilen o fi lafde lebun jariri falamma tama kana kana min amala aysira da ko ma ka na min kira aysira koro ya tuma genno min fata sawala la hayyano kabila fulana ñe sawra ñaaji kala baɗum ɗo kolo baɗum dole ko mawɗo ko ala harta saman naalaɓe wulo kono fa haraju ilay findita kara kene komol fana zara hajirani ayo jiita واذكروا نعمة الله عليكم ويزكم دعاء فالله بين قلوبكم ودم المجنون جولدي مسيما كان ألسن ملكة كلمة على آية يلو ورولا كملو تاور نورولا فأخي ابن أبي حادا أن ابن جارد في قوله ويزكم دعاء قال ما كان بين أوس وخزرج في سنة أتنا أتنا كورو ما يكون نتيا فابو أتنا أتنا لا كورو ينتو ما فوق دمال بكلا بمسيما كان أبايدا يلو ورولا كملو تاور ننسيه وأخي بن جاي بن أن بن أن بن إسحاق قال كانت لها كلوك بين الأوس والخزرج عشرون ومئة sanji kɛmɛ sanji mugan fitinɛw da mali aw sɔn ni hajira jɔ tɛ hatta kamale san fo misi mɛ a lɔrɔ fo ati fo ala o jaka ala ko kɛlɛw den b'a dibi wa ala fo ma sanji yel warola keme lolu tan wara nen kononto wa xebunu mun ze anma ak ban hiya hayyan qala ko balagana fra anna hajanya aya onzira ya jinn fi qablatan kabira fulala ko kan men qabal lan sa ma den lan saro la ka bilo fi rajulani mo fulala ko kan ahduma do min al khajra bada khajra wala akhra do min al awsa bada awsi ɓettotolo ñummo fulollele keɓeta fule sonnin ke a waato jamana la tawira jamane jang fa kadima nabi sa kila ñumma naata almadina madina sara fa asila bayna ñummo fulo temode anen kabira fulo fajara hadise kaca naatana boro bayna hoe fulo tema fila majisila bandaba siɗaɗo lunɗo fata fa haru wasito ño kan o stabbu yo ñonnen ka ño ɓanen ka ño fanen hata asira baɗen foɗol ton korondoɗa arde ma hitata tambolu ta ila baɗe dolu kan ayo jira komo lañina kono na ko kukoto ɗo yilo worola kemlo taw worola jang wa kay mun mo an katare wa zikoni matala ala ala ne mo sen ko e zikon do ada fa alla fa bayna ko fa asba de benema de ikhwana e zuma kon da kala ta da ba hona ala kan yo kanato fi hawra yakulu kulu shadidu ko alla sen be malaka do moro da e fa ko alla lan furon hatta ja fa kel ala na rabbi sa ala ja alla fa ala na de nagare sa misimala fa akha ba di andre ke bi misima sabula. بين قلدا مالو نيو تشلول ني باندا و الله فاي كفون دوك بي نيسما صابلا بين قلدا مال تي مالا كول كفر ال سند مول كفر نيما اما والله قد الله الذي ما لا اله الا هو ما ستك انا قال ان الالفر دالو والله كليا لا رحمه تون كما بالما ده علي جان لامو ده ان الالفر تبن كان نو كليا مولو تيما سو تيما ساتولدو kaɓirol to e siol tema politique o to sa kundal nimol temo e kafu ñooma rahman nema bala wa annal firqata baraka la azabu wallahi yankan kadi bala kawwaɗo min jang al' albarkana wali. zuka lana yin fanya annan nabi ala sana kakila kana kana ya kula kaho wallazi nausi muhammad nausi muhammad la ya tawa da ra da ya teriya fa yafruqu fa yafruqu bainahuma ya fulote mo janjan mi ma awwal zambi ya e men fulote walida min awala jambe julɓe folo yaduso aduma fulo do kino e menke wa in arada huma arada huma almodiso hannin ala fito wala e fulo la fitora ko kelaye comme nalo kuyar um mm. alnatana biya um mm. o yaalo biya kafara tombe kumo koto on ɓanno mene ɓe ɗiyare ni janganda amon da waya junubo kele de ko omo junube ɓaalete de hanne tan ko e de ya do yaran ɗoɓe ko ya nyoma fulo me ku ya sabu walla mo ɓoyron ɓolore on a ɓolore ba man na son kuya e ban hanno o tamo junubode wiru worola kemlo tawrolo nenki wakhre bon abi hada an anas qal qala sa kila banga ko ya ma sal an sa mo dinalan saro jama bima muna na taman nauna alkan na da aliyan da kan alaisa wala eh, tamannun alkan wasu aliyan da kan hanyar ka kira hanyar ka kira hanyar ka kira hanyar da kira alkan wasu ka wala mana alaisa fama ka je tukunna da kan dalalan fun mal da fil <laughs> yayi fa hada kuma la fa'ala mal kan dan da biyan dalla ba <laughs> alisi kala fo k'a ko kɛ ngamen ke mahla nga sa na keno la alen sa faral nen la. ale fanta muna kale jang o jiitu n fomman nar kan aɗa gaata alda malɓe ñoola jan sanji kem sanji malman liya jan keloni ñoofala baal tem fo allah fo laalana aɗa kafonde ke ɓayna ko altondomol ko altondomol kelen de. Ala kɔrɔ kela kelen bi ntele sababu la yeyi kaalo ka bala yeyi yarasede ala kila sa arti sappo noon dakannaade يروى الله كمن لتوى ولنفر على نكاح أخي بن جاري بن أبي حاتم أن سدي في قوله وكنت ألتر على شفا خفرة من النار دمبا دينك داك يقول أكو كنت ألتر على طرف النار دمبا دنا مما دا مؤمن فرا منك وقع في النار فتم وقع جرن جهنم لكم كان سلوفر جهنم ngal toro ñam fa ba sallahu mahamad ala naata mahamadu ki sallallahu alah w sallama fastan kaja ko mahamadi naata ala kanande bisi wo ɗimba ɗin kada ala lola min tel kala hura kabo ɗin ko kono ɗin kada ala pour ni ala faada ala ɗin sa sani min fara kana ɗon jahannam yoro warola kemlo tawrola min sawa e karam وآخر عبد بن حمير أن ابن أباس أنه قال وكنت على صفا خفرة من النار البد بعدين كان فأنقذكم على الكلام من هؤلاء قال أنقذنا على الكلام من هؤلاء فألجن جيكر الله يدنا فيها فندنا مرة كنا كنا بل مسيما على كان رأى جهنم ثم da nga me fo da جهنم kan ala ben jahannam to nyaa ala يلورون كمل تورون نان وأخرجت عن ابن عباس أن نافع بن أجر قال لها كاك أخبر من كبار أن قول أجر على لكم وكنتم على شفا حفرة من النار دين بعد دين كتولون دار على بلور ولدو فأنقذك على الكنن منها دين بعد دين كولا كجلا كنا قال أنقذكم على الكنن دي محمد صلى محمد لله ولكن ديلون دمي على فين دين قال هل تعرف العرب ذا فأرى بولي ولون نبا قال نعم ها أما سمد ابن عباس أما سمد عباس بن مرمازي وهو يقول يقب على شاف الأزقان قبا كما لزق تحتم عن جفافه كما على شفا حفرته ala safar azikane fon bonbon daturo kan ya kuba ka bon kabban boyla kama ka boy kun kan ida kan aboyta ada kan kama zaraka at-tahattum an jafasi kama tahattum eh, tarbasi da jafa ko kan ayo walla me yo mulo ko ha arabul kan kumo alambe ka Allah ya Caramba, olha ah lá. Demorando, senhora. Olha, eu vou na Giane, conferência ou bandana. la hoɗo ne kiilala conférence ma ga kenno biya aya tan sene fen foradio kan abandala ko motoɗo jawa kam mi simoɗum sen silande o ni dandira bani ane ba ne ne ya maala osa ala da ane so sunde ba mede min da ndaɗo an kawa ɗo duka gamɓeɗaninoɗo mi simo ane so sunde o ala ya kama sa nga tuba karane tuwa do ta min tuwa ko nga lo nya je sai lo je dal sai alun allo lo mu da ba ani mu ta mu mo wala ni qur'an ba ta san ala nga ka wala ma fit no toro ga ni kan don na fa je alun yin ni fit no nin kan wala ban tan o sa kunda anan moro kunda anin politician kunda anan sinyo kunda anan senior da alun a be time we sa be kunda ya in al dara alun aka kara na kairo su badan da mata masañol ni molde ɓe teero le tee momodeno haɗɗo ma sa haji ɓala ɓala min min fiyata fonko min kon min mbiyata amin ko makoumara lamol min ko makoumara jabolde mol fanayteɗa ha jolla molle kara molle loyla ha jolla ka e fata ñooma bina e ɗiyala ka e ɗiya alaman mbeye kam alaman mbeyeke karandillaki alaman mbeyeke karallamolaki alama nga tilo ja da alama karan ja be karanda be da be karanda mo sen hakkiɗo tubabol tan da karambala to ɗi o mumna toralan mbala tubabo ko karan karambala ya karan en karandan ɓe ke ni eh, ita kelela eyi ten pc piisi da na karan a fala dina dum kele funa arabo na hongo mo kana kida bi mo la ka fa mo kele ni be ko do dila ma fa ta mo kala ni dukara ni mo kara do buru abanda ya do be wara ma na fa be na mo ala mo kala mo mo be ko do dila mo la fa ta mo kala kana nyoba de ninga ko do be nyoka la nga nyoka ndi dorong karan fɛ kuran nɔ fɛ a b'a fɔ bakaw fa ndị bakaw na baraka ni kalanden ɲala ni sosun bi ɲala kalan ni kalanden ani duwa ni malu eh nga fɔ imam sudi a ma fo eh, ala kala kala ne ana anal be ya bara ma fo muhammad rasulullah fon aya bara anan ko ana ne hadisa na danga atana atana do ko ne kare ne ma fa sa aga oti do ko me so ma yo ko ana do na na na fo ala baraka go kan so ko ana yen so muhammad ye be la ne yen tul so ala ala baraka تبارك رب وأمن به بائه فأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه فآثاره أنوارها تتبلج صلى الله عليه وسلم ana baraka ana baraka worma albaraka to ko ala baraka kala ndo la moy mondo wade saba lungolo ni mon baraka ta no sanji taw mondo wade fula lungolo albaraka ala baraka ale ala kana ale kila kana ale londo kana ale formo kana ale ba ka so kala ala ma ale na kan dum baraka na ko sima ko la Hmm, shi ma kola ala e noon ɓe o alima kila ala du alama jaabilannali ma alalahido alama na alama mudalannali ma biyo omo ko iqra'ul qur'an fa innahu yati shafi'an yawmal qiyamah li ashabi kila ko alayhim kano kara na nalayhim kano kan alkiyama min kano bala kanjula alkiyama abal bedun la aljan alama ala mutamma si makola nal ɓeede arjanan kañoo ñen kan kañoo sinan kañoo hayi yeey mona jumaɗan ɓa kawtude mais molkaa ndiñin kiɗaabo jamala ay eh, molo so moolu karaw karaŋo ñoo karandoo do kara lamoyoo la moyo la ay ah. eh, molo faran farandi ñoo son kan do niŋ ñoo kon nan te la ah. ana ay molo ya ma sey ci len de ka kuyaalu ba ah. aniŋ ka ñoo faran farandi de la kara nal ka ne de nee deyi karambalolu fana la moy kara nal aniŋ ye ñoo ko la nga ŋa taa ma molo kon de la ko no e la ndo ba me ya de el yaatu ilmu ta fa bi a su de ko da la arijan ŋa aniŋ baara ala ye kitaaboo naa sigi fo ali kiwo la misimaa kono aniŋ kaala kaaloo na ana ana anolu jee adamahamu amara sula fon kono ala arja no kono juma ngasalo ni sala do ka juma ro da tinya ala man sama di ma ma dia fa ma di afa ay jela fi ma jela fa ay dunya ma ma dunya ma ay sewa ma ma sewa ma ala yan fela ma ala fela ala yan sala ne mo jamala anoro en koloro sa odo man nin kira ma fa anan na be mo kira ma anan se na ba kala fa anan sa be to malo anan se ay ma malike fa anan imam to malo anan abdurrahman siyati anan wali to malo anan lalume to malo anan anin sasalla tomala anin karanna tomala anin karanden tomala anin jobu kunda be anin fofana kunda be anin fofana keba fam ana baba nyimmal anin sala kunda be ana alfa folol be ana balulal be ana sabande folol be anin nasabe kunda anin simbilal be anin tamalanden be ana dinkibal be ana alfalu be anin na talibolu be anin la alfalu be anin la wululalu be anin la wulunyolu be anin don ke to mal nin na sa da kuro manjan kaba de ana bajan kilal ana talibol be ana bullolal be ana jaman lolal be anin sindilal be kanuma don ke ol be irin ke alkar almamila anin sidi sonkola anin to mal be anin taran jati ol be anin ko kenyol be anin futu nyol be anin na dimbal be anin na duanyin nal be to mal be eh, jamano to mal mallo janan عمل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين راسنا أولئك رفيقا الله سياك نالك آمين الله بين دعا جابر الله بقى جيكتنا جيك ما فهمزا الله آمين آمين آمين أما دعا جابر رو محمد كتير سوكان بمكان كانوا أنا دين الله كتير سوكان عمر سوكان نكي باسم من دولة سوكان نكي عمر سوكان نكي عمر سوكان نكي عمر سوكان نكي de e de ala kondo de do atali ala do anen na do ma ke matan jabo do ko la la anen talibo de anen kan sanya fa anen to mal de ala mm. ba ala ba ala ba